Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata 11 ga watan Mayu na shekarar 2021. wato daidai da ashirin 29 ga watan ramadana na shekarar da 1442 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga baba da kanin labarai. To baban ne a jiya litinin kungiyar 'yan bindigan Hamas ta harba rokoki a birnin Kudus lamarin da ya tada karar jiniya a cikin birnin bayan ɗaruruwan Falasɗinawa sun ji raunuka a aron gama da 'yan sandan Isra'ila a wajen masallacin Aksa. a jiya litinin kuma shugaban joe biden ya ce wani halin kutsen yanar gizo mai alaka da china da ya auna babban bututun man amurka babban mugun aiki ne da ya bayyana karara kana amurkawa sun yi tafiye-tafiye a ranar karrama iyaye mata lamarin da ya bude sabon babi na tafiya da jirgin sama a cikin annoba a hutun karshen mako a cewar hukumar sufuri ta amurka kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa kwamitin kula da harkokin kuɗi na majalisar dattawan najeriya ya ce ya gano a cikin shekaru shida ma'aikatu da hukumar gwamnatin tarayyar kasar sun yi sama da faɗi da kuɗaɗe har naira tiriliyan uku waɗanda ba a sa su a cikin lalitar gwamnati ba hukumi masana tattalin arziki suke cewa don gane da batun. Kuɗaɗen da zake samu na shiga idan ta haƙo ma'adananta kamar azurfa ta gulla man fetur ba za a samu biyan bukata ba. Cin bashi ma'ana ya zama mana dole sai dai ya kamata mu bi a hankali wajen cin bashin nan. Bayan haka kuma za ku ji cewa masu aikin ceto a jihar Neja sun kammala aikin lalubo mutanen da jirgin ruwan kwale-kwale kife da su a garin Galkogo da ke gaɓar ruwan Shiroro. Kowane irin mataki gwamnatin jihar ta ɗauka. Gwamna ya riga ya ba da umarni na a nemo hanyar da za a yi a taimaka ma mutane don a kauce ma shiga irin wannan haɗari don wannan rashin rayukan ya yi yawa. Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha sokoto take gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. jiya litinin kungiyar 'yan bindigar hamas ta harba rokoki a birnin kudus lamarin da ya tada karar jiniya a cikin birnin bayan ɗaruruwan falisdinawa sun ji raunuka a aron gama da 'yan sandan isra'ila a wajen masallacin aksa kungiyar 'yan bindigar ta kwashe mintoci da dama tana aika rokoki bayan wa'adi da ta bayar na karfe shida da yamma ya wuce Kungiyar ta baiwa Isra'ila wa'adi da ta janye rundunar tsaronta daga masallacin da ma wani yankin birnin Kudus mai fama da rikici. Ma'aikatar sojan Isra'ila ta ce an harbo rokoki bakon farko ne daga zirin Gaza, wanda wata na'urar tsaron Isra'ila ta gano ɗaya a ciki. Kafafen labaran Isra'ila sun ce jimlar rokoki talatin ne aka harbo. Nan take babu wani rahoton barna ko kuma asarar rayuka. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce wannan harin da Hamas ta kai ta wuce gona da iri, kana Isra'ila za ta mai da martani mai gauni. A jiya Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya ce wani harin kutsen yanar gizo mai alaka da Rasha da ya auna babban bututun man Amurka babban mugun aiki ne da ya bayyana karara. ya ce hukumomin gwamnati sun tashi haikan suka gaggauta dakile tasirin wannan harin akan raba mai in ji shugaban kasar a fadar white house a kalamansa na farko akan shirin tattalin arziki biden ya amsa tambayar manema labarai bayan ya kammala jawabinsa akan ko akwai wata shaida da ke tabbatar da gwamnatin rasha tana da hannu a wannan harin sai ya ce zai gana da shugaba vladimir putin yana mai cewa a halin yanzu babu wata shaida daga sashen tattara bayanan sirrinmu da ke tabbatar da gwamnatin rasha tana da hannu a ciki sai dai badin ya kara da cewa shaida da suke da ita da ke tabbatar da kamfanin tsaron yanar gizo ta ransomware actors suna zaune ne a cikin rasha lallai gwamnati a moscow tana da wata rawa da za ta taka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurkawa sun yi tafiye a ranar karraba iyaye mata lamarin da ya buɗe sabon babi na tafiya da jirgin sama a cikin annoba a hutun ƙarshen mako a cewar hukumar tsaron sufuri ta tsa a takaice sama da mutum miliyan guda da dubu ɗari bakwai ne suka yi balaguro a ranar lahadi a cewar tsa karin farko tun cikin watan marisin bara lokacin da tafiye-tafiye da jirgin sama ya yi karanci ainun sakamakon annobar coronavirus lamarin na ranar lahadi ya rusa tarihi na kwanaki biyu da suka shuɗe inda aka yi kiyasin dubu hudu da ɗari biyar a kowace rana duk da cewa an cimma wannan adadi mai yawa kwanaki biyu da suka wuce har yau cikar mutane a filin saukan jiragen sama bai kai lokacin da babu annobar ba inda cikowar ta ranar lahadi ta yi kasa da kashi 29 cikin 100 idan aka kwatanta da ranar lahadin wannan bukin iyaye mata a duniya da aka yi a bara To madalla an jima kaɗan baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Kwamitin kula da harkokin kuɗi na Majalisar Dattawan Najeriya a ƙarƙashin jagorancin Sanata Solomon Adiola ya ce ya gano cewa a cikin shekaru shida da suka gabata ma'aikatu da hukumomin gwamnati sun yi sama da faɗi da kuɗaɗe har naira tiriliyan uku wanda ba sa su a cikin lalitar gwamnati ba wanda shine yasa gwamnati ke cin bashi babu adadi To sai dai kwararru a fannin tattalin arziki na cewa hukumomin gwamnati ba za su iya rike gwamnati ba sai an hada da bashi Wakiliyarmu Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton. Manyan hukumomi sama da sittin masu samar da kudaden shiga da ya kamata a zuba a lalitar gwamnati ne suka tafka wannan badakalar da kwamitin kudi na majalisar dattawa ya ce ya kiyasta sun kai wuri na gugan wuri naira tiriliyan uku da suka kasa biya a cikin asusun hada-hadar kudade wanda aka fi sani da CFR a turanci. Shugaban kwamitin Solomon Adeola ya ce wannan mataki da hukumomin suka daukar wa kansu shine ya kasance tushen dalilin taɓarɓarewar kuɗi na gwamnatin tarayya wanda ya haifar da ɗimbin bashi musamman daga shekara 2014 zuwa yau. Ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin kuɗi a majalisar dattawa Yusuf Abubakar Yusuf ya ƙarin haske akan wannan bincike da suke yi. Yanzu abin da muke so mu duba in dai suna samun wa'annan kuɗaɗe to wai lallai me yasa za su yi amfani da kuɗin nan ba kan ƙa'ida ba. ai ya kamata in ma za su yi amfani da kuɗin nan su dawo wajen majalisa majalisa su ba su dama su yi amfani da wannan kuɗi to yanzu abin da muke kokari mu gane a wa'annan kuɗaɗen ya kamata ko a zaɓa ko a amfani da su gwamnati ta bar ba da kuɗin albashi da kuɗin yau da kullum da kuma kuɗin manyan ayyuka su su yi amfani da kuɗin da suke shigarwa nasu koko mu ɗauki kashi 80 a cikin 100 a kudaden nan da suke samu a merwa gwamnati sannan gwamnati ta dinga ba su abin da ta saba ba su. A cikin kasafin kuɗin ƙasa na wannan shekara na naira triliyan goma sha uku da ɗigo biyar an amince da triliyan biyar da ɗigo ɗaya a matsayin gibi yayin da aka sake ware triliyan uku da ɗigo uku don biyan bashi wani abu da ƙwararre a fannin tattalin arziki Shu'aibu Idris Mikati ya ce dole ne a ci bashi domin hukumomin gwamnati ba ba za su iya riƙewa da kuɗaɗen shiga kawai ba. Idan kika dubi hanyoyin samun kuɗin shiga na ƙasar Najeriya kamar yadda lissafa guda biyu uku haraji a kamfanoni da 'yan ƙasa kuɗaɗen da ake samu wajen sai da ma'adanan an haƙo su ko kuma a ci bashi za ki ga cewa ƙasar Najeriya in ta ce za ta dogara da karɓan haraji da kuma kuɗaɗen da zake samu na shiga idan ta haƙo ma'adananta kamar azurfa ta gulla man fetur ba za a samu biyan bukata ba. Shin bashi ma'ana ya zama mana dole sai dai ya kamata mu bi a hankali wajen cin bashin nan ana ma kudin gwamnati wakaci waka tashi almundahana ta yi katutu a kasar najeriya kwamitin kula da harkokin kuɗi na majalisar dattawan ya ce dole hukumomin gwamnatin nan sittin su mai da waɗannan makudan kuɗaɗe domin rashin zuba su a lalitar gwamnati ya saɓa wa tanadin kundin tsarin mulki da dokar kula da kasafin kuɗi Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Ya kuma ya da da labaran duniya kashi na biyu. rundunar sojan ruwan amurka sun yi harbin gargaɗi sau biyu a kan jiragen ruwan iran masu tsananin gudu bayan abin da ma'aikatar tsaro ta pentagon ta kira cin karo mai haɗari da rashin kwarewa a kusa da tekun oman sakataren jarida a pentagon john kirby ya kira haduwar ta jiya litinin da jiragen ruwan sojojin iran su goma sha uku masu tsananin gudu da babban abu ganin lamarin ya faru ne a wani yankin ruwan da aka takaita zirga-zirga a cewar kebi jiragen ruwan amurka guda shida ciki har da jirgin sojan ruwan amurka uss monterey kane jirgin ruwan yakin amurka mai tafiya karkashin ruwa uss georgia na musu rakiya zuwa cikin ruwan yayin da jiragen iran ɗin suka tunkaro su a guje cikin tashin hankali wata sanarwa daga jirgin ruwan sojan amurka na biyar a jiya litinin na cewa jiragen sojin iran su goma sha uku da suka raba kansu gida biyu sun na fato jiragen ruwan amurka da tsananin gudu fiye da kima suka bar makamansu a buɗe kada mutane na jikin makaman a ƙarshe shugabannin turai da na china sun yi kira da a gaggauta magance jinkiri da ake samu a yarjejeniyar cinikayya da aka cimma a cikin watan disamba biyo bayan tankiya sakamakon zargin take haƙƙin bala'adama a china da ke kawo jinkirin tabbatar da yarjejeniyar a majalisar dokokin turai an kwashe shekaru bakwai ana tattaunawa kan yarjejeniyar kasuwancin tsakanin kungiyar tarayyar turai da china wanda a ƙarshe aka amince bisa sharaɗi a ranar 30 ga watan disamba bayan wani taron koli ta yanar gizo tsakanin shugabannin tarayyar turai da china turai ta ce wannan ce yarjejeniyar kasuwanci da china ta fi bigin kullawa da wani bangare a halin da ake ciki mataimakin shugaban hukumar zartarwar turai valdis dombrovski ya faɗa a makon da ya gabata cewa an dakatar da kokarin da ake yi na ganin 'yan majalisar dokokin turan sun tabbatar da yarjejeniyar dakatar da yarjejeniyar ya biyo bayan takunkumin ramuwar gayya akan wa kabilar ugur da china ke yi a lardin xinjiang a gaida babu yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yammacin jiya litinin masu aikin ceto a jihar neja sun kammala aikin lalubo mutanen da jirgin ruwan kwale-kwale kife da su a garin galkogo da ke gaba ruwan shiroro tun a ranar asabar din da ta gabata ne jirgin ruwan kwale-kwalen ya kife da kimanin mutane 100 da akasarinsu 'yan gudun hijira ne da ke komawa garuruwansu bayan samun saukin hare-haren 'yan bindiga da suka addabi yankin na Shiroro. Ga Mustapha Nasir ba tare da karin bayani. Shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya ce ya zuwa yammacin litinin din nan dai sun gano gawarwakin mutane 32 sannan yara ƙanana guda biyu sun ɓace. Mm. yanzu adadin mutanen da suka rasu ya kai mutum talatin da biyu ah, Wa'inda ba a gani ba ƙananan yara ne guda biyu wanda ana tunanin 'yan shekara ɗaya da rabi zuwa shekara biyu ne ba a gani ba su biyu amma ah. eh, mutane nawa ne ke cikin wannan jirgi haka magashi an ce kwale-kwale ne ana tunanin da kusan mutum ɗari ne suke a cikin kwale-kwalen amma daga baya kuma bayanan da muke samu ba su kai mutum ɗari ba amma dai adadin waɗanda suka rasu yanzu da waɗanda ba a gani ba mutum talatin da biyu an ga gawawakin su an yi su jana'iza hmm. mutum biyu su ne ba a gani ba. yanzu an dakatar da neman gawawaki kenan. eh to mutum biyu ne ƙananan yara ba a gani ba hasashe dai eh. waɗannan su ma gaskiya sun riga sun riga mu gidan gaskiya ɗan shekara ɗaya da rabi ko shekara biyu ba abin da zai iya a cikin irin wannan ruwa. mamman sarki ya rasa 'yan uwansa guda shidda a wannan haɗari na kwale-kwale ga abin da yake ke cewa. Eh abinda na ji ta da so da yara sun mutane sun suna nan ne tare da ni amma to dan da sun kwana biyu lokacin barayin da sun koro su a kauye sun ce za su koma. Eh komawan su din ne on Saturday. To komawa din ne da sun ma ta abin da ya faru. To duk sun mutu su shida din yan uwan naka. Eh sun mutu eh, sun mutu. Wannan matsala ta hadarin kwale-kwale dai kusan duk shekara ana samun ta a jihar Niger. To amma shugaban hukumar bada agajin Alhaji Ibrahim Inga ya ce gwamnatin jihar Niger na ɗaukar matakai na rage yawan asarar rayukan da ake samu a sakamakon haɗurran jiragen kwale-kwalen. Gwamna ya riga ya ba da umarni na a nemo hanyar da za a yi a taimaka ma mutane don a kauce ma shiga irin wannan haɗari don wannan rashin rayukan ya yi yawa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Wannan ayyuka na ta'addanci na kisa da kuma garkuwa da mutane da kone garuruwa da kuma sata shanu suna cikin manya-manyan kaba'irorin da Allah ya haramta a musulunci kuma doka ta kasa ba ta yarda da wayannan biya kun ya hukka ba zaman yawancin wayannan 'yan ta'addan da ke cikin daji su kashi biyar musulmai ne kaga wannan hanya da ita idan allah ya nahi mutum ya ɗauki karatun wasu da yawa za a ga sun zo sun yi nadama kuma sun karɓi rungumi sulhu jama'a assalamu alaikum barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwar mu da ku a kashi na karshe na muhawarar da sani fashi ya kawo mana kuma shirya mana dangane da harkar rashin tsaro a jihohi irin su zamfara katsina sokoto kaduna da sauransu kada neja to a wannan shiri na ƙarshe da zamu kawo muku a yau zamu duba rawar da mutane irin su shahararren malaman na kaduna shirka ahmad mahmud suka taka wajen ƙoƙarin ganin an samu sulhu a cikin wannan al'amari ko mai ra'ayi game da ko shugaba muhammadu buhari yana iya bakin kokarin sa na ganin ƙarshen wannan masifa ta tashin hankali a najeriya ya kuma maganar shawarwarin da wasu irin su gwamnan jihar bauchi gwamna wato bala muhammad suka kawo na cewa watakila lokaci ya yi da ya kamata najeriya ta shigo da sojan haya domin su taimaka mata wajen tankara wannan matsala ba ta da bata lokaci ba ga sani na manufashi ta da mutanensa. Malam Sani Abdullahi wannan tambayar ta ce wato mutane da dama suna mamakin aikin da malamin addinin shek Ahmed Ahmad Abubakar gurin yake yana na eh, yin nasiha a daba-daba ga shugabanninsu a lokacin da ya ziyarci dazuka da nuna masu wani abin da suke da kuma kokarin ganin cewa an yi sulhu. Yaya kake kallon wannan al'amari? E eh, wani al'amari da shan Dr. Ahmad Gumi yake na kokarin mai da awa cikin dabobi na ta'adda domin jawo hankalinsu da illolin waɗannan miyagun ɗabi'o'i da suke kamar yadda addinin musulunci ya tanada wannan ayyuka na ta'addanci na kisa da kuma garkuwa da mutane da kone garuruwa da kuma sata shanu suna cikin manya-manyan kaba'irorin da Allah ya haramta a musulunci kuma doka ta kasa ba ta yarda da wayannan miyagun hukka ba zaman yawancin wayannan yan ta'addan da ke cikin daji dabobinsu kashi 95 musulmai ne kuma idan ya tafi ya kai masu azi alkur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu bayan ya gama zai ɗauko littattafai zai ɗauko qur'ani da hadisai ya basu sannan wani bima kan basu tubahi a kastura kaga wannan hanya da ita idan Allah ya nahi mutum ya ɗauki karatun wasu da yawa za a ga sun zo sun yi nadama kuma sun karɓi rungumi sulhu na ga haka na adajin fandeguwa na ga haka na a dajin rijana ta je dajin fakai a shinkafi lokal gama na dajin shubu mm. wanda kamar dajin da ya je inda su dogo gyaɗe mm. wanda suka ɗauki 'yan ta'addar da aka yi garkuwa da su mm. a kan gara to da bayanan da ya dogo gyaɗe ya nuna cewa shi a shirye suke da su runguru su kaga wani abu ne wanda ya fa'ida da yawa kuma dalilin wannan wa'azi da da'awa da ya kai can dabbobin 'yan ta'adda to mu dai zan fara wani abu ya zama alheri mutane da dama suna mamakin gagarumin aikin da malamin addinin na shak ahmed abubakar gumi ya yi na ziyartar daba-daba yana yi masu nasiha tare da kawo masu batun sulhu ya kake ganin wannan al'amari kamar yadda shi yi bayani na farko mutanen nan da suke barnan nan sun kira kansu musulmai ne shi kuma malamin addinin musulunci a kullum abin da yake so ya yi nasiha ya jawo hankalin mutane su koma ma Allah da kuma nuna masu girman laifin da suke aikatawa da kuma matsayinsu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala in ba su tuwo ba to kaga shi wannan babu wanda ya sai kore wannan amma gaskiyar magana ba ni tunanin wannan kadai zai wadatar a irin yanayin da ake ciki mutanen da suka tashi cikin jahilci kuma suka ɗauki wannan abin sana'a kuma sun daɗe suna yi suna kallon cewa wannan hanya ce mai sauƙi da za su iya tara dukiya wanda sun talauta mutanen sun karya tattalin arzikin ƙasashen yankunan mu da karkarar mu so babu wani abu da ya kamata a yi shi ne gwamnati ta ɗauki mataki na yaƙi da waɗannan mutanen har su fahimci cewa akwai ƙarfin gwamnati kuma za a iya maganin su da ƙarshe su da kansu za su yi ƙauya amma idan ka ce a yayin da ake haka kawai wa'azi da za a yi masu da kuma sulhun da ake magana ana yi to gaskiyar magana wannan ba zai wadatar ba. Malam Sani, kana mm. ganin matakan da gwamnatin shugaba Buhari ta ɗauka zai kai mizanin da zai kawo ƙarshen matsalolin tsaro a Najeriya? Eto, eh ga matakan da shi shugaba Muhammadu Buhari ɗauka matakai ne waɗanda mu ɗan jihar Zamfara mun yi na'am da su. domin ya tura shugabannin rundunar sojoji na najeriya baki daya a jihar zamfara sun tabbatar ma da al'umma da gwamnatin jihar zamfara gwamnan jihar zamfara cewa shugaban kasa ya turo su domin su zo su shaida ma 'yan jihar zamfara sun zo ne su faɗa da masu laifi Su haka suna neman goyon bayan gwamnatin al'umma al'ummar jihar zamfara da su ba su goyon baya bisa ga wanga kuduri da manufofi na shugaban kasa na a kawo ƙarshen ta'addanci na garkuwa da mutane da kashe-kashen rayuka da sace dukiyoyinsu da kona garuruwa hmm. sannan cikin bayanin da shi mai girma gwamna ya yi ma al'umma jihar zamfara lokacin da su wayannan hafsa hafsoshi suka zo na najeriya a zamfara hmm. ya ce ya magana da shugaban kasa shugaban kasa ya turo jami'an tsaro guda dubu shida a jihar zamfara hmm. sannan ya yi kira ga duk wani mai makami ko wanda ka wannan aika-aika na ta'addanci jihar zamfara ya ba shi kwana sittin ya rungumi shirin shi na sulhu domin ya zo ya aje makamman shi amma bayan kwana 60 duk wanda bai kawo makamman shi ba gwamnati za ta shi a zahira saboda haka a wannan bayani ne aka yi da sulafsan hafsoshi na najeriya kuma suka tabbatar da cewa za su je su sake shiri su sake damara sannan su turo nan jami'an tsaro domin yaƙi da ta'addanci ga dangana a cikin jihar zamfara da kuma arewa maso yamma. To a ƙarshe ɗanne irin shawara ne za ka ba da wanda yake za su kai ga rage shigowar makamai cikin ƙasar nan ta hanyoyin yadda ba su dace ba ga kuma waɗanda bai dace su mallake su ba. To, a bododinmu shine iyakokinmu na Najeriya wanda suka yi makwabtaka da zamfara da kebi da sokoto shine akwai iyakokinmu na kamba da iyakokinmu na malabil da iyakokinmu na sabon birni da iyakokinmu na jibiya da iyakokinmu na indela idan jami'an custom da jami'an immigration da sauran jami'an tsaro da ke wajen suka zo suka tsare tani da allah suka yi aikin su ko su za su taimaka hana shigowa da wasu miyagun makamai da miyagun mutane da kuma miyagun kwayoyi yana da kyau yanzu an zara damce an ba iyakokinmu muhimmanci suna inganta iyakokinmu a samu su na'urorin da za su dinga ɗauka hoton duk motar da ta fito da abin da a ciki shi ne ake ce kana da turanci a kuma inganta fito da wani tsari na duk wanda zai shigo najeriya an san adadin mutumin da ya shigo kuma an san adadin da ya sannan kuma su an tsaro a inganta albashinsu a inganta korar da su a inganta na'urorin na zamani na yaƙi da ta'addanci sannan a ƙara ɗaukan ma'aikata na 'yan sanda na sojoji da immigration da sauransu domin a magance wani abubuwa makudin kuɗin da ake kashe a wurin sayan makamai da ba da allowance allowance na jami'an tsaro idan an kai zo da wani sabon salo na zamani to zai rage wannan yawan jami'an tsaro da sauransu to um, tambaya ta gaba ita ce um, shin kana ganin matakan da gwamnatin shugaba buhari ta ɗauka ya kai mizanin da zai kawo ƙarshen wannan al'amari na tabarbarewar tsaro to ka san abin da na ce maka a baya shine ba za mu iya cewa iko a ba sai an ga matakan da suka ɗauka ga su ga hili an fara gani sannan za a iya cewa eh mun gamsu matakin da aka ɗauka zai kawo ƙarshen wannan matsala amma yanzu gwamnati ta faɗa to ana jiran kuma a ga an fara aiwatar da matakan da gwamnati ta faɗi to sannan za a iya yanke hukunci cewa lallai wannan hanya da aka ɗauko ko wannan mataki zai iya magance wannan matsala. To um, akwai a taron da gwamnonin shiyar arewa maso gabas suka yi a kwanakin baya a can garin Bauchi. Gwamnan jihar Borno Profesa Zulum ya kawo shawara ɗauko sojojin haya daga waje don su taimakawa najeriya wajen iyakar 'yan ta'adda ya kake ganin wannan shawara to ni ba na goyon bayan wannan shawara eh, saboda ba zai yi ka ɗauko jami'an tsaron wata ƙasa ba su zo su shiga lungu da saƙo na ƙasarka su san sirrin ƙasarka su san irin ƙarfinka baka san abin da zai faru gaba ba amma ƙasar nan tana da arziki abin da ya kamata shine idan muna da ƙarancin jami'an tsaro to a dakatar da wasu ma ayyuka da ake yi idan har ana ganin cewa akwai matsalar kuɗaɗe to a tabbatar da cewa an ɗauki jami'an tsaro masu yawa daga ƙasar nan domin muna da mutane musamman matasa ga sunan birjit sun yi karatu ba su da aiki ne. to a zo a ɗauki ma'aikata jami'an tsaro a kuma ba su horo na kwarai a kuma samar da kayayyakin aiki na'urori waɗanda za su inganta tsaron kuma su taimaka ma jami'an tsaron wurin yaƙi da wannan 'yan ta'adda yadda ta kaya ke dan tsakanin malaliyu na jam'iyyar apc da kuma malam sani abdullahi na jam'iyyar pdp gare ka malaliyu to a gaishe kuma da to duka duka nan muka zo kashin wannan ma'aurar da muka yi kwanaki muna ji dangane da matsalar tsaro a jihohi irin su zamfara katsina sokoto neja da kaduna amma idan allah ya mako mai zuwa ita jihar Niger za mu tsunduma a cikin ta mu duba korafin da shi gwamna na ta yi na cewa gwamnatin buhari ba ta taimaka musu wajen fuskantar shanin rashin tsaro a jihar sannan kuma da yake an ce yan boko haram sun fara kafa tutuci a cikin jihar din wani hatsari birnin abuja birnin tarayya yake fuskanta yanzu a madadin su wanda suka kama mana wannan muhawarar da muka kammala a yau musamman su nan namu alhaji aliyu abubakar mk da alhaji sani abdullahi shinkafi da kuma shi sani na malfashi wanda ya shirya muhawara dan kuma ya ɗauko mana ita tare da alheri ga rasa da ta haɗa ta ne aliyu mustapha sakuta nake muku bankwana daga washington dc mun bar ku lafiya to madalla a gaida aliyu mustapha sokoto yanzu kuma sai labarai a takaice To ba balle a takaice a jiya litinin kungiyar 'yan bindigar Hamas ta harba rokoki a birnin Kudus lamarin da ya tada karar jiniya a cikin birnin bayan ɗaruruwan Falasɗinawa sun ji raunuka a aron gama da 'yan sandan Isra'ila a wajen masallacin Aksa. Kungiyar 'yan bindigar ta kwashe mintoci da dama tana aika rokoki bayan wa'adi da ta bayar na karfe shida da yamma ya wuce. Ƙungiyar ta baiwa Isra'ila wa'adi da ta janye rundunar tsaronta daga masallacin da ma wani yankin birnin Kudus mai fama da rikici. a jiya litinin shugaban amurka joe biden ya ce wani harin kutsen yanar gizo mai alaka da rasha da ya auna babban bututun man amurka babban mugun aiki ne da ya bayyana karara ya ce hukumomin gwamnati sun tashi haikan suka gaggauta dakile tasirin wannan harin akan raba mai in ji shugaban kasar a fadar white house a kalamansa na farko akan shirin tattalin arziki biden ya amsa tambayar manema labarai bayan ya kammala jawabinsa akan ko akwai wata shaida da ke tabbatar da gwamnatin rasha tana da hannu a wannan harin sai ya ce zai gana da shugaba vladimir putin yana mai cewa a halin yanzu babu wata shaida daga sashen tattara bayanan sirrinmu da ke tabbatar da gwamnatin rasha tana da hannu a ciki a ƙarshe amurkawa sun yi tafiye-tafiye a ranar karraba iyaye mata lamarin da ya buɗe sabon babi na tafiya da jirgin sama a cikin annoba a hutun ƙarshen mako a cewar hukumar tsaron sufuri ta tsa a takaice sama da mutum miliyan guda da dubu ɗari bakwai ne suka yi balaguro a ranar lahadi a cewar tsa karin farko tun cikin watan marisin bara lokacin da tafiye-tafiye da jirgin sama ya yi karanci ainun sakamakon annobar coronavirus. To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, a misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon Ghana, za ku je mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin baba ya kuma keri da ya na gabatarwa sai kuma ci bahiro jodine da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe ake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc